Tun a daren jiya ne rahotanni daga yankin dirin daji da makuku da ke masarautar zuru ke nuna cewa sojoji suna fafatawa da 'yan bindiga. Dama dajin makuku tuni da ya kasance hanyar da 'yan ta'arda ke bi idan za su je ko kuma idan suka dawo daga aika-aikarsu. A wannan karon kam sun haɗu da hushin sojin Najeriya a wannan dajin na makuku. Na zanta da wani mazaunin dirin daji wanda shine babban garin da ke kusa da dajin na makuku Ibrahim dirin daji wanda ya shaida min yanayin da ake ciki. To yanzu da information da ke zo muna an ce akwai kusan ah, gawa barawo tamanin da aka samu sannan kuma wayanda aka kama da rai akwai sama da mutum talatin suma. ma amma kuku ne aka fafata kuma ake cikin fafatawa don ko ko yanzu tagogin sojoji na nan ta ƙara shiga daji din har yanzu ana ta ana fafatawa din da su wanda suka ɗauko yara din da su jami'an tsaro Eh, a nan cikin wannan daji na makuku domin sun kawo wannan shiyoyin tare da yaren eh, su amma babu wani dai labari kai tsaye cewa ga shi ko an an so su kuku ba an su ba amma dai nan abinda ake labari ke zuwa cewa nan yanzu haka general hospital din daji akwai biyu zuwa uku dai wanda aka zo da gawakin su cikin dalibai a nan dai yanzu wayanda dai aka samu gawakin su ne aka zo da su din amma sauran da ke da rayuwa gaskiya sai dai zuwa anjima in wani labari ya sake da zuwa. Har yau na tuntuɓi wani mazaunin garin Alhaji Bashar wanda shi ma ga abin da ya faɗa. Kamar an kashe su eh, bandits ɗin sannan an yi yaran amma dai not confirmed fully confirmed amma da gaskiya ana ana tsare da din an yi da cikin yaran an yi ma wurin zobe an yi da cikin yaran an kashe bara'in. na nemi mijin ta bakin rundunar 'yan sanda ta jihar kebbi inda kakakin rundunar dsp na fiye abubakar ya ce 'yan dan jira. an tare barayin na a hanyar makuku min biyu get back to Fiye da sa'a ɗaya ban ji komai daga gare sa ba. A halin da ake ciki gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu ya isa yankin na Yawuri inda aka sace ɗalibai domin jajantawa jama'a akan lamarin. Jama'a dai na ci gaba da addu'o'i na neman samun ceto ɗaliban da aka kama har ma da malamansu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.